hakan da yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan da wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayyana mashigin tekun gini a matsayin sabon wurin da ake fama da matsalar fashin teku to a nan kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari ne ya mayar da martani akan kisan da aka yi a jiharsa ta katsina a ranar alhamis din nan inda aka kashe kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar dr rabi nasir a wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban garba shehu ya fitar shugaba buhari ya ce kisan kwamishinan mummunan abu ne kuma abin ne inda ya kara da cewa irin waɗannan muggan ayyuka ba su da mazauni a ƙasar nan shugaban ya kuma buƙaci jami'an tsaron ƙasar nan da su gudanar da bincike tare da tabbatar da cewa an yi hukunci akan waɗanda aka kama da laifi jihar katsina dai na daga cikin jihohin arewacin najeriya da matsalar tsaro ta fi kamari. ko a ranar alhamis nan sai da 'yan bindiga suka kashe masallata goma sha shida a jihar niger to nan ma shugaban kasa dangane da wannan batu shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da wata tawaga ta musamman zuwa su jihohin sokoto da katsina sakamakon yadda 'yan bindiga ke ci gaba da kai hale a yankunan jihohin mai magana da yawun shugaban kasa malam garba shehu ya sanar da hakan inda ya ce shugaban yana jiran rahoton cikin gaggawa tare da shawarwari akan matakin da ya kamata a ɗauka domin magance matsalolin da jihohin ke fuskanta cikin waɗanda baharin ya tura akwai babban mai bashi shawara akan harkokin tsaro manjar janar baba na mangunu mai ritaya da babban spetan 'yan sandan najeriya usman baba alkali da daraktan hukumar tsaro ta farin kaya yusuf magaji bice da daraktan hukumar tattara bayanan sirri ta najeriya yusuf da kuma shugaban tsaro na rundunar sojin najeriya manjar janar samuel adebayo wannan mataki dai na zuwa ne jim kaɗan bayan da al'ummar ƙasar da dama suka nuna ɓacin ransu kan kashe-kashen da ake ƙara samu tare da garkuwa da mutane a ƙasar nan ko da a juma'an nan ma sai da wasu 'yan al'ummar ƙasar nan suka fita zanga-zanga a wasu sassa na najeriya ciki har da abuja babban birnin tarayyar najeriya gamayyar ƙungiyoyin farar hula a arewacin najeriya mai lakabin cng ta yi allah wadai da yadda 'yan bindiga ke yawa ta kai hare-hare musamman a yankin tana zargin gwamnati da gazawa wajen kare rayuka da dukiyar al'umma mahukunta a ƙasar nan dai sun jaddada cewa jami'an tsaro na bakin ƙoƙarin sa wajen daƙile mahara amma ƙungiyar ta ce bata gani ba a ƙas kuma wane ne wani ne ya sa ta shirya wani taro da nufin haɗa almomin yankin domin samar da samawa kai mafita kamar yadda alhaji nastura ashiru shugaban kwamitin amintattu na kungiyar ya shaidawa manema labarai ya ce ya kamata duk wanda yake kokwanto a da ya cire a yanzu cewar gwamnatin nan ta kasa gudanar da aikin da ya kamata na tsare rayuka da dukiyoyin tare da mutuncin al'ummata a cewarsa ya kara da cewa hare-hare a hanyar kaduna zuwa abuja da yadda 'yan bindiga suka addabi yankin shinkafi da sabon birni ya nuna cewa gwamnati ta gaza ba za ta iya ba a sanarwar da fadar shugaban kasa ta fitar da ke jajanta a mutanen sokoto bayan harin 'yan bindigar da suka kona matafiya da dama shugaba buhari ya bayyana bakin cikinsa yana mai cewa jami'an tsaro za su ci gaba da kokari na kawo karshen waɗannan miyagun mutane nan kuma mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku ya shawarci 'yan najeriya da su haɗa kawunan su domin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar nan a sahilin da yake tsokaci akan matsalar tsaro a najeriya a taron majalisar haɗin kan addinai ta nerik sarki musulmi sa'ad abubakar ya ce ba lokaci ba ne da mabiya addinai musamman musulmi da kirista za su rika zargin juna da yi wa juna barazana sarkin musulmin ya nuna damuwa kan yadda kashe-kashe da sace-sacen jama'a ke ci gaba da afkuwa amma kuma musulmi da kirista sun bige da nuna wa juna yatsa tare da yi wa juna barazana sarkin musulmin ya ce dole ne mu daina zargin juna kuma mu haɗa kai matsawar muna son mu yaƙi maƙiyanmu idan na ce zan yi magana a kan rashin tsaro a arewa babu lokacin da za mu bar ɗakin taron nan ya kuma ƙara da cewa 'yan kwanakin da suka wuce mun karanta a jaridu yadda aka ƙona matafiya a bas a sokoto babu ranar da za ta zo ta wuce ba a kashe mutane a arewa ba musamman arewa maso yamma bugu da ƙari sultan muhammad sa'ad abubakar ya buƙaci shugabanni da sauran hukumomin tsaro da su haɗa kai su kuma fahimci girman matsalar tare da magance ta to dangane da wannan batu kuma gwamnan kaduna malam nasiru yan rufai ya kaddamar da cibiyar nazarin haɗin kai akan addinan musulunci da kirista a jihar a jawabinsa wanda ya wallafa a shafinsa na eh, facebook a bikin kafa tubalin ginin cibiyar gwamnan ya ce cibiyar za ta mayar da hankali akan tabbatar da zaman lafiya a jihar kaduna ta hanyar ilimi wanda ya shafi harkokin addinai ya kuma bayyana goyon bayansa ga kokarin malamin addinin krista bishop feron akan taimakonsa na ganin an kawar da abin da ya kira jahilci yadda gurɓata alaƙa a tsakanin a tare da gurɓata alaƙa tsakanin addinai a jihar kaduna ya kuma ce wannan zai kawar da gubar jahilci wanda ya ba su damar ɗaukar addinansu a matsayin lasisin cin zarafin mabiya wasu addinai a watan oktoba gwamna fa'i ya kaddamar da hukumar da za ta sanya idanu akan harkokin addini wacce ta kunshi har da masu wa'azi a jihar a shekarar 2019 kotu ta yanke hukuncin cewa gwamnati tana da 'yancin daidaita ayyukan addini a jihar bayan da wani bangare na addini ya kalubalanci gwamnatin yan rufa'i wasu mahara dauke da muggan makamai sun afka wasu mutane da ke sallah asubahi a garin ba'are na karamar hukumar mashegu ta jihar niger inda suka hallaka akalla mutane goma sha shida yan bindiga sun kai harin ne da asubahin da asubahi wayewar garin alhamis kamar yadda wasu da suka tsallake rijiya da baya suka bayyana kwamishinan 'yan sanda na jihar mr monday bala kuriyas wanda ya tabbatar da kai harin ya ce mutane tare ne suka rasa rayukansu wannan dai shine karo na biyu da 'yan bindiga suka kai hari makamancin wannan ga masu sallah a karamar hukumar ta mashego a kwanakin baya ma 'yan bindiga sun kashe mutane 18 a daidai lokacin da suke sallah asubahi a garin maza kuka da ke yankin na mashego gwamnatin tarayya za ta kaddamar da rigakafin corona zagaye na uku a ranar juma'an nan a ranar alhamis ne daraktan lafiya a matakin farko na ƙasa dr faisal shu'aib ya sanar da hakan a sansanin 'yan gudun hijira na abuja faisal shu'aib ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta yanke shawarar yin amfani da allurar rigakafi samfurin pfizer biontech a zagaye na ukun tuni dai wasu kasashen duniya suka soma rigakafi zagaye na uku domin ƙara ƙarfin rigakafin a jikin waɗanda aka yi wa zagayen farko da na biyu to dangane da wannan batu kasashen afirka goma na dauke da kaso 46 cikin 100 na masu dauke da sabon nau'in corona na omicron wanda aka ruwaito a duniya a cewar hukumar lafiya ta duniya hukumar ta ce yawancin kasashen na kudancin afirka kamar yadda kuma yawancin kasashen na kudancin afirka kamar yadda alkalima na cikin gida suka nuna inda masana ce kara sanya idanu akan karuwar masu kama da cutar da kuma bincike akan samfurinta domin gano sauye-sauyenta. sai dai masu kwanciya a asibiti da kuma waɗanda cutar ta yi wa muni har yanzu ba su da yawa kamar yadda alkalima na cikin gida suka nuna amma har yanzu ana ci gaba da bincike a cewar hukumar ta who hukumar ta kuma ya gargaɗin cewa hana shigar baƙi ba zai hana bazuwar cutar ba amma rigakafi zai tasiri ga rage bazuwarta to har yanzu muna kan wannan batu inda gwamnatin ghana ta ce daga sha biyun daren lahadi mai zuwa dukkanin bakin da za su shiga kasar sai an tabbatar sun yi cikakkiyar allurar rigakafin corona sai dai dokar ba ta shafi 'yan kasar ta gane ba waɗanda za su koma kasar nan da makonni biyu amma dai dole za a yi musu rigakafi a lokacin da za su isa kasar kamar yadda wata sanarwa daga bangaren lafiya na kasar ta ce wannan mataki da ghana ta dauka na daga cikin hanyoyin da kasar ke son bi na dakile yaduwar sabon nau'in corona na omicron sanarwar ta kuma ce akasarin waɗanda ake samu da sabon nau'in cutar a kasar mutane ne da suka isa kasar a filin wato da suka iso kasar a filin saukar jiragen sama na accra kuma akasarin waɗanda suke da cutar ba a yi musu rigakafi ba sannan kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sannan za ku da cewar hana shiga saudiya da annobar corona ta jawo ya jefa matafiya daga najeriya cikin garare ku biyo mu a sashen labaran kasuwanci domin jin wannan da ba wasu yanzu kuma shirin namu zai dora inda gwamnatin lagos ta ware makudan kudade a bangaren mahimman ayyuka na kasafin kudinta na shekarar 2022 domin kashewa a bangarori masu matukar mahimmanci da nufin farfado da tattalin arzikin jihar tare da inganta walwalar al'ummarta a cikin kasafin da ya gabatar wa majalisar dokokin jihar na naira triliyan guda da biliyan 388 gwamna babajide sanwo-olu ya bayyana cewar jihar za ta kashe naira biliyan 325 wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa a mahimman bangarori da nufin zaburar da bunƙasa tattalin arzikinta mahimman bangarorin da gwamnan ya fayyace sun hada da ayyuka da samar da kayayyakin more rayuwa da bunƙasa gine-ginen bakin teku da noma da sufuri da makamashi da ma'adinai da yawon shakatawa da bangaren nishadi da cinikayya da kuma samar da guraben aikin yi a bayyane take cewa matakin da saudiya ta dauka na na hana 'yan najeriya zuwa kasar ya ba wa 'yan najeriya da dama mamaki musamman ma waɗanda suka kammala shirye-shiryen yin tafiya zuwa kasar akwai ɗaruruwan 'yan najeriya da ke shirin zuwa kasar domin yin aikin umra wasu kuma domin harkokin kasuwanci. matakin ya sanya matafiya da dama jirginsu zai tashi a ranar alhamis amma suka makale a filin saukar jiragen sama na malam aminu kano a yayin da labarin soke jirginsu ya bayyana fasinjoji waɗanda suka taru a filin saukar jiragen sama sun nuna rashin gamsuwa da wannan mataki daga ƙetare kuma burkina faso da jamhuriyar nijar sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa inda suka ce sojojinsu sojojin kawancensu sun kashe akalla masu ikirarin jihadi 100 a ayyukan da suka yi a cikin makonni biyu babu dai wani tabbaci akan wannan ikirari wanda aka yi kwana guda bayan shugaban burkina faso roch kabore ya kori ministansa ya kori firaministansa a daidai lokacin da ake kara zanga-zanga a kan kashe-kashen da ake yi waɗanda masu ikirarin jihadi ke yi a ranar alhamis ne akalla mayakan sa kai guda sha uku wato aka kashe mayakan sa kai guda sha uku a arewacin kasar an kuma kaddamar da kungiyar sa kan ne shekaru uku da suka gabata a yunkurin dakile rikice-rikice sama da mayakan sa kai su 250 aka kashe aka kuma an kashe gwamman 'yan sa kai da 'yan sanda a shekarar da ta gabata akalla mutane 53 ne akasarin su 'yanci rani daga jamhuriyar tsakiyar amurka suka mutu sakamakon hatsarin mota a kasar mexico sama da mutane 50 kuma sun samu raunuka hukumomi sun bayyana cewa wata katuwar mota dauke da 'yanci rani ta jirkice a yayin da ta shanyo kwana inda ta buge gadar sama da mutane ke tsallakawa hatsarin da ya faru ne a wani babban titi a wajen birnin tuxtla guterres a shiyar chiapas 'yanci ranar na yawan cika manyan motoci tare da ratsawa ta cikin mexico a yukurinsu na shiga amurka daga fagen wasanni kuma villarreal ta samu gurbin zuwa zagayen 'yan sha shida na gasar cin kofin zakarin nahiyar turai a matsayin ta biyu a rukunin fa bayan da ta doke atlanta a karawar da suka yi a bergamo wanda aka ɗage tun da fari arnold danjuma shine ya baiwa maziyartan jagoranci a minti na uku a wasan da aka ɗage a ranar laraba saboda tsananin dusar kankara HCN cope etienne kopowe ya kara ta biyun kafin a tafi hutun rabin lokaci kuma dan juma ya sauya labarin zuwa ci uku da nema bayan dawa daga hutun rabin lokacin sai dai daga bisani ruslan miliyonski da duvan zapata sun rama a talanta kwallaye biyu amma aka tashi ci uku da biyu da wannan sakamako villarreal za ta kasance cikin 'yan zagayen 16 a yayin da atlanta za ta yi kokarin zuwa gasar cin kofin zakarin turai ta europa real madrid na da kwarin gwiwa cewa mai tsaron bayan chelsea da jamus antonio rudiga zai koma kungiyar ƙarshen kakar bana a cewar jaridar atletic ita kuwa chelsea tana son ta kawo dan wasan tsakiyar real madrid din wato casmiro a cewar jaridar el nacional wacce ake bugawa a yankin catalan na kasar spaniya manchester city ta saka wa dan wasan tsakiyar ta phil foden farashin fam miliyan 128 wanda hakan ya sa ya zama daya daga cikin 'yan wasa mafiya tsada a duniya in ji jaridar the mail haka kuma city na shirin baiwa mai tsaron bayanta jawo cancelo sabon kwantiragi a farkon watan janairun shekarar 2022 in ji jaridar fabrizio romano real madrid ta yi watsi da tayin miliyan 21 da west ham ta yi a kan eden hazard in ji jaridar el nacional ita kuwa liverpool ta fara sa ido ne a kan rafina na leeds united da kuma dan wasan gaban west ham jared bowen tun kafin watan janairun ya kama in ji jaridar liverpool echo